yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu da wannan lokaci, Assalamu alaikum da fatan kun yi ƙarshen mako lahiya. shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritan litinin 4 ga watan Mayu daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin mu ne kai tsaye. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. Kamar kowace litinin shirin namu baki ɗaya akan zamantakewa ne da ma'amalar ma'aurata. Saboda haka nan gaba kaɗan Malama Hadiza Balanti za ta amsa tambayoyi a filin ku tambayi yau da gobe. Ta yaya mata za ta iya sanar da mijinta baya gamsar da ita a saduwar armi? To hanyar da mace za ta bi domin fahimtar da mijinta wannan matsala ita ce Zaurenmu na matasa na birnin Abuja a yau kuma jagoran muhawarar shine Hassan Maina Kaina wanda ya tattauna mana da wasu matasa a kan dalilan karuwar yawan zawarawa duk kuwa da cewa maza na ta ƙarin armi. Na farko shine akwai rashin haƙuri. Auren dole yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutum aure. Bayan haka kuma talauci ga jahilci. Abubuwan daga gurin mazaje ke fitowa. Komai ke zaki a tuwon mai Najeriya ki tuka ne idan ya dawo ya ci. Kun san cewa yawancin mutane na yin kuskuren cewa duk mai wadata na iya ɗaukar ɗawainiyar mace fiye da ɗaya da 'ya'yanta? Abin kuma ba iya wadata ba ne kawai, da su ƙarfin zuciya iyawan, da ƙarfin zuciyar yin mulki, da ƙarfin zuciyar yin adalci, da ƙarfin zuciyar yin tarbiyya ga 'ya'yan, da samun lokacin da fatan maza da mata baki ɗaya za ku kasance tare da mu domin jin waɗannan shirye-shirye to bai karin magana da hilin da ya haka kuma muna tare da amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako akan dalilan ƙaruwar yawan zawarawa ku kasance tare da mu domin jin duka wannan karin magana ana babbakar giwa wa zai jiyo ƙaurin zomo? Karin magana. Wato shi dai wannan karin magana wanda yake cewa ana babbakar giwa wa zai jiyo ƙanshin zomo. Akwai wata karin magana mai ma'ana ya iri ɗaya da wannan. Wadda wato ita kuma karin magana take cewa idan ana ta maguzawan kirki wa yake tasce wa To idan muka dubi wannan karin magana mai eh, idan ana babbakar giwa wa zai jiyo kan eh, kanshin zomo akwai muhimman kalmomi guda uku kamar haka. Akwai babbaka, akwai giwa, akwai kuma zomo. To babbaka dai a Hausa wato shine a kara abu a wuta dan a wato dan a kone gashinsa shi wannan abin ko kuma a kona abu. Sannan idan aka yi magana giwa, ita kuma giwa wato wata babbar dabba ce da tafi kowace dabba wato misali girma a dawa mai haure biyu dogwaye da hanci da kuma manya-manyan kunnuwa to idan kuma aka yi magana zomo wato ana magana wata karamar dabba ce mai manyan kunnuwa da gudun fiya ita ma ana samun akwai zomo ana samun a gida kuma ana samun a daji to idan muka dubi wannan karin magana za mu ga an danganta giwa da kuma zomo wato abin nan abin da ake nufi dai idan ana magana wasu manyan mutane ko kuma wasu wanda suka shahara a wata harka to ba a magana ƙanana kamar misali a addinance sai aka ce wani shehin malami wani hamshaki wani mashahurin malami ya bada wata fatawa to ai kaga ba za a zo a ce eh to mu ni kuma amma ya sai dinmu a makarantar islamiyya ga abin da ya ce to idan aka sami irin wannan sai a ce a yo kai ana ta maguzan kirki wa yake tasciwa ke ko kuma a idan ana babbakar giwa wa yake jin wato misali wa yake jin kaurin zomo manufa lokacin da shehi malami ya ba da fatawa ai ba a magana ta kuma sauran ƙananan malamai. To a gaida Malam Abdullahi Garba Imam da wannan bayani, yanzu ga ku tambayi yau da gobe, mai amsa tambayoyin ita ce Malama Hadiza Balanti, ce ɗiyar 'yan gurasa, kuma shugabar da ke ake consultancy da ke Kano. mu ta farko malama ta yaya mata za ta iya sanar da mijinta baya gamsar da ita a saduwar armi. To hanyar da mace za ta bi domin fahimtar da mijinta wannan matsala ita ce ta hanyar zama domin tattaunawa. A samu wani lokaci kamar yadda shi da kansa auren aka ce fahimta ce, to ta samar da wani lokaci wanda zai iya fahimtar ta sai ta bujiro masa da wannan matsalar domin ya fahimta idan rashin lafiya ne sai ya nemi magani. idan kuma wani abu ne wanda baya yi sai ka gaya masa irin abubuwan da ya kamata ike yi domin ta dinga samun wannan gamsuwa. To malama sai kuma tambayar mu ta biyu. Yaya mata za ta yi ta gyara ma mijinta kuskuren da yake yi idan yana karanta wasu surori ba da cin huska ba kuma ba tare da ɓata masa rai ba. To hanyoyin da ba su wuce guda uku ba hajiya Halima. Hanya ta farko ko dai ta dinga karantawa a fili yana ji musamman wajajen da yake kurakuran idan ta iya hanya ta biyu ko ta samu kaset ta dinga sanya masa na malamin da yadda da shi ba wai ita wadda ta yadda da shi ba a malamin da ta ji yana son kira'arsa sai ta dinga sakawa yana jin yadda yake karatu hanya ta uku ita ce ta gaya wa malaminsa domin ya gyara masa idan har mijin mai sauƙin kai ne kai ce ta kai su wajen malamai akan bai iya karatun ƙura'ani ba. Sai kuma tambayar mu ta uku kamar haka. Shekaru goma sha biyu kenan da mijina ya tafi Amerika neman kuɗi ya bar ni da 'ya'ya hudu da cikin wani ɗan da na haihuwa a bayansa. Kuma tun da ya tahi bai dawo ba ni kuma ban taɓa zuwa wurinsa ba. Bayan tahiyarsa na armar da 'ya'ya biyu ba ruwan shi da mu kuma ya yi arme a can ni kuma ya ƙi na. Malama akwai hanyar da zan iya bi in kashe arman? Sosai a guje kuwa a Halima. Hanyar da za ta bi ta farko dai ita ce ta shaida su don ɗaukar mataki akan auren idan suka kasa aiwatar da duk wani abu wanda ya kamata to sai ta kai kara kotu domin a bi mata haƙƙinta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul nisa aya ta talatin da biyar don ƙur'ani ma ai wata hudu ya ba wa miji wanda ya rantsuwa akan ba zai sadu da iyalinsa ba to bayan wannan wata hudun ya cika ko dai ya kusance ta ko ya rabu da ita bare shekara goma ai abin da zalunci da cutarwa shekara goma sha biyu shekara goma sha biyu mm. Mm. Eh, cutar yawa yawa to malama tambayar mu ta ƙarshe ita ce kishiyar mamanmu ba ta da kirki ta yi ƙarhin babanmu sai da ta yi da shi mu da mama ba ma jin daɗin gidan ko kaɗan mun ce da mamar mu mu bar gidan amma kullum sai ta ce da mu mu yi haƙuri kuma kullum muna mm. ganin ta tana kuka me za mu yi ma mamar mu ta ji daɗi To magana dai ta gaskiya da alama dai shi mahaifin nan nasu an siyarce shi. Abin da za su yi sai su kai kuka wajen aminansa ko malamansa ko manyansa idan akwai. Sannan su tsananta addu'a Allah ya kawo mafita ta alhairi da su da shi gaba ɗaya da mahaifiyarsu. Sannan su dinga kwantarwa da mahaifiyarsu hankali. Suna yi mata duk wani abu wanda zai iya sa ta farin ciki. Kada kuma hakan ta sa su iwa mahaifinsu biyayya. wata sabuwa su ci gaba da yi masa biyayya saboda iyayen sun san suna da girma bugu da ƙari su yi haƙuri domin Allah yana tare da masu haƙuri inna Allah ma'as sabirin a gaida malama Hadiza Balanti to wai shi me dalilin ƙaruwar yawan zawarawa duk da cewa maza na ta ƙarin arme wannan batun za a tattauna yau a zauren matasa kuma ɗaya daga cikin wakilan murya amurka abuja hassan maina kaina shine jagoranci wannan muhawara zan bar kowa ya gabatar da kansa da kansa sunana alhassan shaibu sunana ahmad isa amma mutane sun fi yana da suna baban gida Salamu alaikum sunana Abubakar Gambo. Salamu alaikum sunana Nura Isa Kofar Nasara. Ah, sunana Abubakar Umar Tsari. Ah, sunana San Ibrahim Gamko. Sunana Khadija Ibrahim. To alhamdulillah yanzu zan fara da Alhaji Sani Ibrahim Gamko. A matsayin tukwamatan gano ne Alhaji Sani? mata na guda biyu ne cip cip guda biyu insha Allah to matsayinka na magidanci me waɗanne dalilai ne kake jin yake haddasa mutuwa aure a ƙasar nan Dalilin suke haddasa mutuwa aure musamman a ƙasar hausa sun dalilai kamar guda biyu zuwa uku na farko shine akwai rashin haƙuri na biyu kuma shine rashin sanin shi ka'ida auren shi kansa kafin ai tsakanin ma'auratan biyu ma'ana shi tsakanin mai nema da kuma da za a aura idan ba su san dalilan da za su yi aure akan shi ba to tabbas aure zai iya mutuwa ko da idan an zo an yi shi misali kamar daga shekaru ashirin zuwa yau kamar daga 1990 zuwa yau akalla shekara kusan ashirin da biyar kenan a zahiri aure ya fi mutuwa fiye da da saboda iyayenmu a wancan lokaci suna aure cikin kwanciyar hankali za ga sun zauna da daɗi ba daɗi har aka kawo yanzu muna ganin su tare da iyayenmu mata da maza hankali kwanci amma mu a wannan zamanin yanzu tabbas za ka samu da an yi aure wani musamman yaron dan jarinsa zai kwashi dan jarin nasa dubu ɗari da hamsin ba ya ga yarinya ya ce yana so a ɗaura musu aure da an ce ka kuɗin gaisuwa ya kawo sadaki an cire an biya an kama ɗakin haya shikenan da ya kuma rumfar kasuwa ba jari ko kaji an ce ga wata tara haihuwa ciki ya samu an kai ta gidansu da haihuwa can nan kuɗin haya ya ƙare sai an ce aure ya sake aure ya mutu ya sake ta alhaji sani mun gode kwarar gaske alhaji abubakar tsari me zaka ce gaskiya aure abin da ke kawo mutuwan shi musamman auren dole auren dole yana ɗaya daga cikin abin da ke kawo mutuwan aure saboda gaskiya fi mace idan aka bata wanda ba ta so to kowa menene zai kawo mata tsakani da Allah ba za ta ga abin ɗin shi ba so da wannan dole ne ya kasance iyaye su duba su ankare idan har mace ba ta son namiji to tsakani da Allah ya kamata kamun a yi wannan aure din yana da kyau in babu soyayya tsakanin su kar a yi saboda idan an yi abin da aka yi ma gudu ne zai auku musamman shi ma namiji in baya son mace tsakani da Allah bai kamata ya wannan auren ba malam nura ban san me zaka ce akan wannan darasi na unguwa. matsayina na ɗan jaririn mai aure kwanan nan a gaskiya abin da yake kawo taɓarɓarewa aure ko kuma yawan mutuwarsa shine shi saurayi in ya ga 'yan budurwa ya zo yana nema to wani zubin ko allah ya yi shi ɗan abin hannunsa ya ɗan yi ƙasa ko ya je kasuwa bai samu yadda kasuwa ta kasance ba ya zo gida ya kawo ɗan cefane inda yana ba da naira biyar ya zo ya kawo naira uku ya bayar sai ita matar gida ya ta dan nuku-nuku ta san abin da yake faruwa ba to dole irin waɗannan abubuwa sai an dan duba shi su iyaye su dan tashi da taya mu da addu'a da irin waɗannan abubuwa a to wasan kuma kai mai rayuwa Alhaji Gambo assalamu alaikum ni ana fahimtar dalilai da suke kawo mutuwa aure ɗaya daga ciki shine yin auren ba domin Allah ba kuma wasu ba su san menene ka'idan yin aure ba sai su yi aure wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo mutuwar aure bayan haka sai kuma rishin haƙuri da rishin haƙuri da kuma rishin neman ilimi na yadda za a zauna da matan wannan ma idan ka auri wadda ta da ilimi ko kuma mijin ba shi da ilimi to lallai yana kawo saurin mutuwar aure bayan haka kuma talauci yana kawo mutuwar aure da kuma iyaye wani lokaci suna ƙara contributing na mutuwa aure domin duk lokacin da ya suka ta samu saɓani da mijinta idan ta je gida malakon a hada a mata fada a dawo da ita sai a ɗaure mata gindi a gidansu sai ka ji ana bari ya zo in ya zo sai a ci mutuncin mijin in aka ci mutuncin shi in ya koma to daga nan fa zai ta taka tsantsan duk ran da saɓani ya haɗa su to nan take zai ce bari ya rabu da ita amma da idan ana aure idan aka yi aure ko an samu sabani alhaji gambo ban tare ka ba idan kace ta je wurin iyayenta kana nufin iyayen maza ko mata misali a cikin iyayen wasu maza wasu kuma mata uban ma bai san abin da ya kawo ta ba yana tana zuwa kawai ta faɗi laifin da aka yi mata domin bayan da za a yi mai laifi ya faɗi laifin shi in ka yi laifi in ka zo ba za ka faɗa ba cewa za ta shi ya mata laifi to kafin a yi bincike za ka ji ana cewa bari ya zo mu zai mu wulakanci mu zai ci mutuncin mu ya zo sai a haushi da fada musamman uwa uwaye mata za su haushi da fada su ci mutuncin shi to in sun in ya koma gida wannan abun zai ta damun shi to duk da wani ta mai wani laifin to karke malakon ta je gida a zo a sasanta sai kawai ba ta takarda mara lasan a hangarka me ke kawo karuwar zaura ne a ƙasar nan to ni dai suna na alasan ishayu amma ni abin da nake gani abin da yake kawowa mutuwar aure kamar dai maganar da wasu suka yi daga baya akwai rahin understand tsakanin shi mai auren da wacce kuma za a aura da wanda kuma zai aura din sannan ko baya da haka ni abin da nake gani aure a kasashen arewa in muka yi asashe muka duba muka gani inda aure ya fi yawan mutuwa a kasashe na arewa na arewa ya fi yawan mutuwa a ƙauyuka saboda misali kafin ka ga aure guda ɗaya ya mutu a cikin birni to a cikin ƙauye za ka samu aure kamar guda 20 ko 30 ya mutu ba don komai ba saboda yawancin an yi auren babu aikin yi sannan kuma ga jahilci me jahilci ba arabic ba boko sannan kuma in ka zo ka kai auren nan a ƙauye in ka auri matan nan tana sabuwa sabon aure za ka tafi ne cirani in ka tafi cirani za ka kai wajen wata takwas ko shekara guda ma kafin ka dawo wani kuma kafin ma ya san yarinyar yana can iyaye za su kama masa ce sun mara aure yana can za a yi biki da abokanan shi da komai ba zai dawo ba sai ya ɗauki wajen kamar wata hudu ko wata biyar sannan kuma ya dawo ya zo ya ci gaba da zama da yarinyar dama ba su yi soyayya ba ba su fahimci junansu ba sannan yarinyar ita akwai jahilci a gare ta shi ma kuma akwai jahilci a gurin yi daga an dan samu saɓani ɗan kaɗan wanda ke bai dace ba a ce saɓanin ya kai har ga mutuwar aure Shi shikenan sai auren ya mutu sai ka gani gaba ɗaya du in ka shiga lokal government ko ka je kasuwar gari sai ka ga zawarawa sun fi 'yan mata yawa. A hajiya anti Khadija kin ji dai abin da malamai suka yi bayani a kai. Kin yadda duka waɗannan ra'ayoyin nasu kuma kina da ra'ayin da ya sha bambam da nasu. Ni ce Khadija Ibrahim kamar yadda na faɗa a baya. Abubuwan da yake kawo maganan sakin zaurawa yanzu da yawa da ake faɗi a gari. Abubuwan daga gurin mazaje ke fitowa. Na farko idan namiji zai zo a auren mace ƙarya yake fara yi number one. zan miki kaza zan baki kaza ko ina da kaza ko wasu abubuwa da sauransu a zuwa auren a je gida daga karshe cefa ne ma babu to babu abincin da zaki ci a gida yau ba a ka miki ba gobe ba a ka miki ba dole da ki fita zuwa nema to daga karshe kin je kina neman wasu a ce kana karuwanci wasu a ce kana mene mene da sauransu to bai baki ba kwaɗaya ne dama ya kawo shi in ya cinye abin da yake hannunki shikenan daga karshe zai ce miki ya sallame ki gida bi to kaga abubuwan da muke gani a yanzu kenan domin dai da ba haka mazaje suke ba don mun da mata ba sa zuwa cin kasuwa namiji komai zai kawo miki gida sabulun wanka sabulun wanki man shafawa atta ashana namiji ne yake kawo matansa gida to amma yanzu bayan an aure ki an aje ki a gida shikenan komai ke zaki atta tuwa mai na ki tuka ne idan ya dawo ya ci kun san cewa yawancin mutane na yin kuskuren cewa duk mai wadata na iya ɗaukar ɗawainiyar mace fiye da ɗaya da 'ya'yanta? Ga Malam Muhammad Hadi Musa masanin ilimin nazarin halayyar ɗan adam a Kano, wanda ya fara bayanin da yin wannan matashiya. Shi ƙarin aure a addinin musulunci ba ƙaramin alkhairi ba ne. In dai namiji ko maza za su yi ƙarin aure, ai ba ƙaramin alkhairi ba ne. Domin statistics ƙididdiga ta nuna a kusan kowane lokaci da aka yi na tarihin duniya mata sun fi maza yawa. musamman a irin lokutan da aka sami yaƙe-yaƙe suka yawa shine zaka tara mata ma sun fi maza yawa wanda kaga ana ƙarfafar namiji da ya ƙara auren mace fiye da guda ɗaya to amma abin la'akari shi ne sharuɗansa kamar yadda na faɗa ba daidai ne namiji ya ƙara auren da ya san ba zai iya ɗaukar nauyinsa ba ba daidai ne namiji ya ƙara aure da sanin matan na za ta haihu ko za ta hayayyafa kuma ba shi da zai ɗawainiyarsu ba ɗawainiyar nan kuma ba iya kuɗi ta tsaya ba yawanci kuskuren da mutane suke yi sai suke ganin duk wanda yake da wadata to zai iya ɗaukan ɗawainiyar mace fiye da guda ɗaya da 'ya'yanta abin kuma ba iya wadata ba ne kawai da su ƙarfin zuciyar iyawan da ƙarfin zuciyar yin mulki da ƙarfin zuciyar yin adalci da ƙarfin zuciyar yin tarbiyya ga 'ya'yan da samun lokacin duk waɗannan suna ciki ba kawai don mutum ya samu wata riba a kasuwa ya samu wasu miliyoyi ko ya samu wata dama ya samu wani abin duniya kawai zai yi ba a'a sai ya gama cika sharaɗan tukunna sannan zai yi saboda haka wannan rashin cika sharaɗan da rashin ilimin abin shine yasa gashi ana aure auren amma kuma ana tufka ta baya tana warwarewa ana ƙoƙarin a aure matan su dawo su zama na mutunci a gidajen aure a lokaci guda kuma ana samun matsaloli a cikin gidajen auren kuma ana sakin wasu matan suna fitowa matsayin zawarawa haka kuma ake samun mutum ya tara matan ya haifi 'ya'yan ka gana cikin rayuwa ta kwama cala alhalin kuma ya san ba zai iya ɗaukan ɗawainiyar tarbiyyar 'ya'yan ba zai iya yiwuwa ma shi kansa yana buƙatar tarbiyyar amma bai gane yana buƙatar tarbiyyar ba bai je gaban malamai neman ilimin tarbiyya ba a haka kawai yake ɗaukan ɗawainiyar ƙarin aure a ƙasar hausa a nan ne inda ake wa aure gata a kashe masa kuɗi wurin yin auren a kashe kuɗi wurin yin fati da bukukuwa a kashe kuɗi wurin gyara gida a kashe kuɗi wurin yi wa yarinya kayan ɗaki dama tuni an kashe kuɗi wurin miji ya yi wa yarinya laifi amma a nan ne kuma ake wa auren katsalanda a nan ne ake masa wato ake kyakketa masa zarafi saboda babu ilimin abin a ƙasa hausa nan ne inda ake yin investment ɗin da yake wato rusashe duk mutumin da zai ɗau kuɗinsa sai kaga yana ta inda inda inda zai saka wannan kuɗin sai ya kasa yin bacci sai ya yi ta lissafe lissafe amma a harka aure a nan ne ake zinduma wannan kuɗin ba tare da tunanin me zai je ya zo ba abin nake nufi a nan ne ake kaddamar da abin da yake ake yinsa ba tare da ilimi ba mahaifin yarinyar da mahaifiyarta ba su da ilimin aure mahaifin yaron da mahaifiyarsa ba su da ilimin aure shi yaron da zai yi auren bai je ya koyi ilimin aure ba ita yarinyar ba a koya mata ilimin aure ba ilimin aure ba ya tsaya iya ga cewa mutum mutum ya gane wai yana yana yana aure sharaɗi ne na musulunci zai samu lada a'a ba iya nan ya tsaya ba ya zarta nan sai ya gane ya zai yi rayuwar jima'i da ita sai ya gane ya zai yi rayuwa idan suna saɓani sai ya gane ya zai yi rayuwa idan ta yi 'ya'ya sai ya gane ya zai yi rayuwa idan yana da wasu matan duk irin waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwa 'yan kaɗan da na lissafi waɗanda suna da yawa da mutum zai je ya nemi ilimin su dangane da aure ai ba yadda za a ce mutum yana ƙaƙa na kayi da matarsa da yake tare da ita da 'ya'yansu a gidan haya ana rayuwar maleji domin yana son ƙarin 'ya'ya ko domin yana so ya sabunta wata macen saboda sha'awa ya je ce zai ƙaro aure don saboda wannan ai wannan ba daidai ba ne wannan lalle na tabbata aka yi wa malamai tambaya za su tabbatar da cewar wannan ba daidai ba ne domin shi kansa auren farin akwai hadisin da ya nuna minista da amin kumul ba safalle ta zawaj wanda yake da dama da zai iya yin aure a cikin ku to yi aure amma karshen hadisin mai ce wanda ba shi da damar yi to ya kame hamma aka ba shi shawarar irin abubuwan da zai ringa yi daga ciki shine yawan azumi auren farko fa kenan na wanda yake duk mutumin da yake yayi aure ya san lokacin da yake rayuwar samartaka ya san irin zafin da yake ji na tafasa na sha'awa a lokacin da yake samartaka to a wannan lokacin ma aka ce masa akwai sharuɗin da ake so ya cika sai ya cika su shine zai iya yin aure in bai da waɗannan sharuɗan ya haƙura to kuma wanda yake da mata shi kuma ya ce saboda ƙarin saboda sha'awa ya zama mai tilas ya kallafa kansa tilas ya ƙara saboda yana da sha'awa wannan ba daidai ba ne. An yi aure sai zaman lafiya bayan kwana biyu sai tashin hankali ya zanyi da raina yanzu ga hilin da he kuma a yau din halima abdullahi tana tare da hajiya aisha To yau Hajiya Aisha ke kuma me kika zo wa ma sauraro da shi? Assalamu alaikum. Yau na zo muku da faten wake da dankalin Hausa. To Hajiya Aisha na ga gashi kin tattanadi kaya da me da me kenan kika tanada. Eh to nan ga wake, ga ɗan kayan miya ɗan daidai misali ga dankalin Hausa. Yaya za a ba a yi ita wannan fatan wake da dankalin Hausa? To da farko dai in ka samu ɗan kayan miya ka ɗan tattasanka da ɗan ka da ɗan tumatiri ɗan kaɗan sai albasa sai ka ɗan jajjaga. In ka jajjaga sai ka ɗan zuba manka a wuta idan ka ɗan zuba ka sa ɗan albasa ka ɗan soya shi da ɗan naman ka dama tafashashe ka tanade shi ka zuba ka ɗan soya ka soya ka soya sai ka zuba wannan jajjagaggen kayan miya. in ka ɗan zuba ba fa da yawa ba daidai misali in ya ɗan soyi ya soyi ya soyi sai ka tsai da ruwa idan ka tsai da ruwa ga kuma waken ka ka gyare shi ka gyare shi ka wanke ka wanke zaka iya ka surfa ka cire hanci, in baka so kuma zaka bar shi haka sai ka zuba a ciki sai ka rufe ka san dai da ruwan wake inda yake sai ya ɗan ɗau lokaci to wannan wake sai ya da kulli gib gaba ɗayansa ya dahu kaji laushi nan kuma dama ga dankalin sanka ka da ka fere shi kayan yanka kayan yanka idan ka 'yan-yanka ka 'yan-yanka kafin ka zuba shi dankalin hausa za ka sa su magi a da abin ɗanɗano ka zuzzuba ka juya ka juya to za ka zo ka samu wannan dankalin Hausa naka sai ka tabbatar wake ya yi dahu sosai ya haɗe jikinsa ya kame jikinsa to sai ka kawo wannan dankalin hausa sai ka zuba in ka zuba sai ka juya ka juya in ka ga ruwan bai dan isa ba za ka dan ƙara kaɗan saboda shi dankalin hausa baya son ruwa da yawa saurin narkewa gare shi sai ka rufe idan ka rufe ka rufe ka buɗe kana duba kana duba ka dan ka dan korin ka ka sa dama can ka sa su maginka da abin ɗanɗano to za ka ga ya da gif shi ma dankalin nan da tare da waken nan za ka iya yanka alayyahunka in kana so ka zuba a ciki to shi kenan abin ka ya dan fatan waken da dankali ya haɗu sai ya ci. To Hajiya Aisha mun gode. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu akan dalilin karuwar yawan zawarawa. zawarawa na karuwa saboda duk wani rikicin siyasa ko na kabila ko addini maza ake kashewa majority sa'annan majority of women are not preparing for marriage they are just busy preparing for a colorful wedding bayan bikin kuma sai a samu matsala kuma mata ba su son zama da kishiya to ai dole zawarawa za su yi yawa saƙo daga hadiza adamu Samarin yanzu ne ba sa kaiwa munzulin natsuwa da hankali tare da hangen nesa ake musu armi, sako daga Aliyu Muhammad Anas. Mostly, auren sha'awa aka yi ba auren soyayya ba, sannan rashin sanin haƙƙin aure da rashin haƙuri suke kawo haka, sako daga Abubakar Bello Zuntun. Na ɗaya, arman sha'awa ake yi ba na zama dindindin ba. Na biyu, kyawanki ne ya burge ni yasa na armeki ba addini ba. Na uku, wani abu na gani a gidanku yasa na auro ki. Na hudu, na ga yana da kuɗi yasa na arme shi ba soyayya ce ba. Da dai ire-irensu, kaga kuwa akwai matsala ga auratayya maza da mata a hattara, saƙo daga kawu garba kwankwaso. Yin ƙarya ga mace a lokacin neman aure, ka ce mata kana da kuɗi, da gida, da mota, ta zo ta ga duk ba haka ba ne. ta kaka za a yi ta zauna da makaryaci daga nan sai rigima daga rigima kuma sai saki Allah ya kare mu sako daga Muhammad Ahmed Idris dama an gina soyayyan ne bisa ƙarya da kuma dama arman sha'awa akai kawai sako daga Husaini Bibi Muhammad To masu saurare laihin daɗi karewa mun kawo ƙarshen wannan shiri namu amma ka mu hice daga nan Jamila mecece tambayar mu ta yau. To an ta halima kasancewa gobe a kan ilimi za mu tattauna muna son mu ji ra'ayin masu saurare ta yaya mutane za su yi amfani da ilimi da fahimta su yi yaƙi da cin hanci da rashawa. Maimaita mu ji. Ta yaya mutane za su yi amfani da ilimi da kuma fahimta su yi yaƙi da cin hanci da rashawa. To ma saurare sai mun ga amsoshinku baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan a yau sai kuma gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin ya kuma ba da umarni ta farra girma ta farra da injiniyan mu Mr. Chang ne ce ta ku Halima Jumrau. Daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai gobawar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.